al'ummar ƙasar Nijar da Burkina Faso da Mali suke fuskanta akan iyakokin da suka yi haɗaka tsakanin ƙasashen ƙwaya uku, shugaban ƙasar Nijar Bazu Muhammad ya kai ziyara ta musamman zuwa ga ƙasar Burkina Faso a inda ya tattauna da shugaban ƙasar akan yadda za a yi haɗin gwiwa wajen shawo kan matsalar wannan tsaro. Mu tattauna akan duk batutuwan da suka shahi mu zamantakewa mu da kalubalen da muke fuskanta tare musamman a wannan lokacin nan na ta'addanci kun san da mu biyu suna makwabtaka da mali wanda take fama yau kusan shekara goma da wannan matsala wannan matsalan kuma ba ta tsaya mali kaɗai ba eh, hal ta iso nan ta je nijar yau babban batun ne da ya dame mu in muka samu irin wannan saduwa tsakaninmu batun kenan wanda muke zance a kai hiye da kowanne alhali ko inda babu shi maganar da za mu yi za ta shahi shugaban eh, eh, cin gaban mu eh, za ta yi nasaba da irin ayyukan da ya kamata a yi don a ƙarfafa aikin da za mu ci moriyar shi tare amma yau babban aiki da yake gabanmu shine daidai babban kalubale wanda muke fuskanta tare mu kuma ƙasanmu duk da yake eh, kamar yadda kuka sani <clears throat> muna fuskantar wannan matsala muna ƙoƙari don mu cewa kanta kuma alhamdulillahi a bisan duka halamu muna samun ci gaba matsalar nijar ta kasance daban a fannin tsaro da kowace ƙasa saboda mu saɓani da mahiyawa cikin ƙasashen wanda wannan matsalan ta dame su tare da mu mu muna da makwabtaka da libya libya kuma ita ce umar aba'isan wannan matsalolin namu saboda daga can ne wannan makaman da 'yan ta'adda suke amfani da su suke zauwa kuma libya ba ta hakuma ba ta da gwamnati ba ta da soji a iyaka tare da mu kenan mun ɗauki nauyin abin da ya shahe su da abin da ya shahe mu wannan babban matsala ce wanda ta shahe mu mu musamman ba ta shahi burkina ba alal misali ba ta shahi mali ba ba ta shahi najeriya ba tunda su ba su da iyaka da libya mu kuma muna da wurare har guda biyu zuwa uku inda muke fama da ta'addanci shi ma saɓani da sauran ƙasashe tunda muna da ta'addanci na tafkin chadi wanda shi daban yake da wanda muke fama da shi a ƙasar mali kenan yanzu haka muna da sojawa wajen dubu hudu a jihar difa inda babu matsala a can ai wa'annan mutanen za mu kai su inda muke fama da manna matsala iyakan burkina alal misali kuma gashi nan matsalar mali da ta zo duk yanzu yankin nan na yammacin ƙasanmu ka ɗauki jihar tilaberi daga abala hatta man ƙasar tawa ka yi wajen tiliyan nan ka zo abala ka zo alam ka zo bani bango ka zo ayyuru ka zo tera ka zo bankilare ka zo eh, toroɗi da sai duk wannan matsalan ta shahe shi na san zuwa haka akwai cikin ku masu jin tsoro su doki hanya wannan mota su je nijar shi ma abu ne sabo wanda yau babu shakka mu ya dame mu kamar yadda kuka sani a tafkin kyadi kuma banda haka kuma ga na matsala a iyakanmu da nigeria nan kasar maradi da kasar tawa wajen madawa har makonni kaɗan an tuka kasashe jihohin sokoto zamfara da katsina su ma cikin wannan babban kurmin nan na iyakanmu akwai bandi wanda su ba 'yan ta'adda ba ne amma yadda suke aika-aika abin ya yi kama da 'yan ta'adda kenan kalubalen ɗaya ne kuma irin ƙoƙarin da ya kamata mu yi nan shi ma ɗaya ne suna tunda suna kashe mutane suna ɗaukan mutane su rike su a biya fansa sannan su sake su duk irin abubuwan da muka shaida a tafkin chadi can inda boko haram take irin wannan aikin amma duk da haka alhamdulillahi yau a jihar maradi ba a ɗaukan mutum a je a riƙe shi ko ka ɗauki bisashe inda ba mu bi ba kuma yawan lokacin muke amshe mutanen da bisashen babu shakka wannan muka ɗaya ne muke yi shi a tafkin cadi shi ma abun ya yi sauƙi mun yi niyyar mu mai da mutane garurukansu saboda mutum wajen dubu ɗari ne da hamsin wanda suka bar gidajensu suka zo suka samu suka tsuguna a garuruka inda suke gani Eh, ya dace domin kariyar lahiyarsu kuna tune a watan juwe da ya gabata mamai da mutum wajen dubu talatin yanzu haka muna da mutum muke tsammanin kusan dubu dari ko ba su kai ba wanda ya kamata su mai da su wurarensu lalle da muka mai da mutane akwai 'yan ta'adda da suke zowa suna ɗaukan mutane da dare suna rikon su kuma suke ɗaukan fansa wannan matsalan muna nan ga ciwo kanta in muka kare a ƙarshen wannan watan sha Allahu sauran mutane su ma za mu maida su kuma a watan gobe rana 29 Najeriya za ta ɗauki mutanen ta ta kai su can inda su mun kun gani alhamdulillah ana samun ci gaba nan wajen iyaka can da ƙasar jihar manaka mali mun samu sauƙi babban matsala yau tana da wajen iyakan nan taku nan ne abun ya zo sabo nan ne amma shi ma za mu doki matakai insha Allah muna cikin planification za mu sa sojin da ya kamata kuma mun yi imanin da mun su kuma za mu ciwo kan wannan matsala ina so in kwantar muku da hankali muna shirye-shirye kuma za mu ciwo kan wannan matsala na tabbatar muku da wannan kuma ina gayin shi cikin zirhin eh, imani da maganan da nake za mu ci gaba da kokari za mu ba ma mu kayan aiki da suka dace amma matsala irin wannan wanda ta shahi duniya gaba daya komin niyya kuma komin kayan aiki ba za su isa ba kamar annuba ce randa allah gaba ɗaya kawo sauƙinta za a samu sauƙin gaba ɗaya amma kafin nan insha allah mu za mu kare ƙasanmu yau mali abin da yake wakana mali bai kawo mu sauƙi cikin al'amari kun su yau abin da suke fama da shi sun bar ƙasar su yau tanken siyasa ce suke yi nan ba mako Aman ƙasa ita sun barta babu shakka a iyakanmu mu dai ba mu gan sojin mali ko guda ba iyakanmu babu wanda muke mu'amala da shi kuma ƙasansu tana nan 'yan ta'adda sai ci gaba suke suna nan ga mamaye ta to a cikin wannan yanayin komai ƙoƙarin da mu muka yi da yake ba za mu iya mu yi babbar katanga tsakanin mu da su wanda sahe da rana muke iya mu kula da ita kenan ba za a rasa abubuwa wanda hal gobe za su dame mu amma insha Allah za mu rage sanadiyan illan da suke iya aikata a ƙasar To ‘yan uwa masu kallo duba da jawaban da mai girma shugaban ƙasar Nijar Bazu Muhammad yayi yi ta bayyana cewa ƙasar Nijar a halin da ake ciki yanzu ta fi Najeriya barazanar ‘yan ƙungiyoyin jihadi. Kamar da muka sani cewa asali matsalar tsaron Najeriya ba ‘yan bindiga bane ba matsalar masu yi da sunan jihadi ne to amma a halin da ake ciki yanzu duba da kasancewar a wannan shekarar Najeriya ta ci nasara sosai akan yan kungiyoyin jihadin irin su kashe Abubakar Shekau Albarnawi da sauransu a matsalolin jihadi a ta'addancin jihadi sun yi sauki a Najeriya ma iya cewa kusan ma tamanin cikin ɗari. babbar matsalar Najeriya a yanzu shine yan bindiga yan garkuwa da sauran nau'i'ika na barayi waɗanda suke addabar wasu yankuna na katsina sokoto zamfara musamman dai a jihar sokoto a yanzu to amma abin da ya shafi matsalar yan jihadi ba shakka ta fi tsamari a ƙasar Nijar a wani bidiyo da wani dan uwa ya turo mini akwai wasu yan ta'adda da suka tare wanda ina kyautata zaton a Nijar ne suka tare ko kuma akan waɗancan iyakoki suka tare wani bawan Allah bai ji ba bai gani ba suka ɗaure masa hannaye sannan suka yi masa a yankan rago wanda saboda munin bidiyon ba za mu samu damar saka muku shi ba a nan kamar yadda kuka sani a kowane lokaci 'yan bindiga ko in ce 'yan ta'adda sukan canja dabarun yaƙi kala-kala da salo na kai hari a idan an bullo musu tanan sai su bullo tanan to a halin da muke ciki a yanzu bayan a kwanakin baya sun ɗauki salon kai hare-hare masallatai a ƙasar Nijar yanzu kuma sun dawo suna tare fasinjoji suna musu yankan rago suna musu kisan gilla kamar yadda rahotanni suka tabbatar da hakan. Duk da irin matakan da kasashen na Nijar Mali da Burkina Faso ke ɗauka a yankin mai cike da haɗari na kan iyakoki uku na kasashen nasu, ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da gudanar da ayyukan nasu a yankin. inda ko a ƙarshen makon da ya gabata 'yan sandan ƙasar Nijar uku suka kwanta dama a ƙauyen Fetal Kole na kan iyaka da Burkina Faso. wanda ya fuskanci hara hare har guda biyu a cikin ƙasa da awoyi 48 kuma wani sabon salon da 'yan ta'addan suka fito da shi a wannan yanki shine na kai farmaki akan motocin fasinja lamarin da ya sumata da hankalin ƙungiyoyin ƙwadago na 'yan sufuri malam muhammadu gamace shine magatakardan ƙungiyar itan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙwadago na 'yan sufuri a nijar ko shekaran jiya an tsaye da mota na tsakanin nijar da burkina 'yan ta'adda suka sun kai da mutum biyu sun ka kashe mutum guda sun ka yanke shi yankan rago to gaskiya wannan ya ta da hankalin fasinjoji ya ta da hankalin mu da kan ya gurgurtar da aikinmu sosai ba iyaka don saboda sun fara cewa dole sai ka ashe gimi sai ka yanke wando ya je sama kai dai wa'ansu ka'idodi da suke son su kawo wannan yana kawo matsala malam sai da wani direba ne da ke jigilar fasinja a tsakanin kasashen na Nijar, Burkina Faso da kuma Mali, da yanzu haka ke akan hanyarsa ta balaguro. lalle abin yanzu tsakanin burkina niger niger mali ya wuce min shirin ya kai man halaka jami'an tsaro suna yi dare da rana bakin karhinsu suna yi suna yi to abin ya kai inda har ya kusa yin karhinsu tunda yanayin da ake ciki yanzu burkina daga kan cari ka ce kana son fada gurmi na farko dai kaga hanya ba ta kyau ramuna ke da kai kaga bai da incin shi gudu kenan kana tahiya sanne sanne in baka hankali ba sai ka ga mutum gaban ka ya tsaya da bindiga ya za ka yi abu ka ruga da gudu ba cire mai kai ba sai dai ka rungumi kaddara ka bar ma Allah iko ne kawai to haka nan kuma in ka tashi daga Niger za ka tahiya Mali gawo daga Ayero in ka tashi in dai ba ka ga ka shiga an ba to ba ka tamma lalle ce kana cikin waɗanda adda rayuwa sai dai Allah ya kai ka kawai ganin irin yadda wannan matsala ta tsaro ta zamo tamkar ana magani kai na ƙaba a tsakanin ƙasashen na Niger Burkina Faso da Mali ne. shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazoum ya yi tafiyayya da kansa zuwa kasar ta Burkina Faso a ƙarshen mako, inda ya tattauna da takwaransa Rakuma Christian Kabore kan hanyoyin gano bakin zaren warware wannan matsala. Ya ce kungiyoyin 'yan ta'adda sun zafafa ayyukansu a kan iyakokin mu guda biyu, da haka ya zama wajibi a gare mu, mu ɗauki mataki na fuskantar wannan matsala. A ganawar da na da shugaba Kabore mun yanke shawarar kara haɗa karfi da karfe musamman kuma da sojojin kasashen namu guda biyu za su iya aiki kafada da kafada a fagen daga sannan za mu karfafa tuntubar juna a fannin leƙen asiri da na shari'a a takaice dai mun yi musayar bayanai masu muhimmanci waɗanda za su taimakawa wajen inganta shirinmu na tunkarar wannan kokowa da muke yi a tare. Yanzu haka dai 'yan Nijar sun zira ido su ga tasirin da gana wadda shugabannin kasashen guda biyu da Nijar da Burkina Faso suka yi za ta yi wajen rage raɗaɗin wannan matsala ta tsaro a tsakanin kasashen nasu. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To baya ga haka 'yan uwa idan muka dubi jawaban mai girma shugaban kasar Nijar Bazu Muhammad za mu fa'idantu da cewa matsalar tsaron Nijar yana da alaƙa da matsalar tsaron Libya kamar yadda mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa matsalar tsaron Najeriya yana da alaka da matsalar tsaron Libya 'yan tawayen Libya da wasu dakaru na Gaddafi waɗanda ake zargin bayan kashe shi sun gudu da makamai ba shakka alamu da tuhumomi suna nuni da cewa ko mu ce zato mai karfi a zato mafi rinjaye suna nuni da cewa sun saɗaɗa zuwa ga ƙasashen biyu Nijar da Najeriya su ne suka ci gaba da wahalar da waɗannan ƙasashe a ikirarin da shugaban ƙasar najeriya ya cewar ba za a samu zaman lafiya a najeriya ba har sai nijar a ƙasar libya ta na lafiya ba shakka maganarsa maganar bazu muhammad a yanzu ta ƙara fito da abin da ainihin wato shugaban ƙasa muhammadu buhari ya hasko da wannan muke ci gaba da addu'a akan ubangiji subhanahu wata'ala ya zaunar mana ƙasashen mu lafiya allah kai mana maganin azzalumai waɗanda suke zubda da jinanan mutane da sunan addini domin addini kad'an addinin musulunci bai zo da zub da jinin wanda bai ji bai gani ba jihadi yana da sharɗa yana da ka'idoji babu inda addini ya ce a je a kashe wani musulmi ko kirista a'a addini ma ce wai la ikraha fid din musulunci ya nuna mana ba a tirsasa wani wajen bin addini haka kuma addinin musulunci ba a yakar wanda bai ji ba bai gani ba mutumin da bai ɗauki makami ya ce zai faɗa da wanda yake jihadi ba wace hujja ce za ta sa wani ya je da sunan jihadi ya kashe shi babu shakka wannan ta'addanci ne idan kuma sun isa su kawo mana guri ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sawa kawai ya je gari ya faɗawa mata da yara da matafiya kisa babu wannan a cikin addinin Allah duk yaƙe-yaƙen musulunci da aka yi tsakanin al'ummar musulmai da wasunsu yaƙi ne tsakanin sojojin musulunci da sojojin wancan bangare to da wannan zamu mu gane cewa waɗannan 'yan ta'adda ne ba aiki suke wa addinin musulunci ba asali ma addinin musulunci ya zo da tsari mafi kyawu na tsaro da zaman lafiya a duniya wanda muna kyautata zaton kasashen da suke rajin yaƙi da ta'addanci a yanzu suna kwaikwayon wani ɓangare ne na tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ƙasar Amurka tana cewa tana yaƙi da ta'addanci na'am ko da a wasu guraren an tuhume ta da munafici to amma akwai guraren da take hoɓɓasa sosai ta taka rawar gani wajen daƙile ayyukan ta'addancin kuma irin salon da ta bi dai shine dai irin salon da musulunci ya zo da shi muna kyautata zaton ma a wajen musulmai ta koyo wannan tsarin saboda tsananin kishin rai da addinin musulunci yake musulunci yace wanda ya kashe rai a kashe shi wanda ya kwakwalewa wani ido ko ya cirewa wani hanci ko ya cirewa wani haƙori shi ma a yi masa ta yaya za a ku rika tare matafiya ba su ji ba su gani ba ko kashe mata ku kashe yara ko kashe wanda bai ji ba bai gani ba ku ce jihadi kuke muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin halaka ya kare mu daga kowace irin zamiya wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh